Jama'a Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International kuma idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun kawo muku bayanai da adam a zango ya yi inda yake cewa babu tarbiyya a masana'antarsu ta wasan hausa kuma tuni wasu jarumai a masana'antar suka mai da martani da ya hada da zagin iyaye shi ma kuma adamu bai yi kasa a gwiwa ba wajen ramawa amma akan alinuhu bisa dalilinsa na cewa yaran alinuhu ne kuma shi ya sa su zage shi inda shi kuma alinuhu ya maka adamu a kotu yadda yi alkawarin kawo muku yadda zaman kotu ya kasance to hakan bai samu ba domin kuwa tuni manyan da ke shugabantan wannan masana'antar suka yi ruwa da tsaki wajen ganin lamarin ya daidaita tare da kafar wasu dokokin da ya hada da hukunta duk wanda ya zagi a yanar gizo Da farko mun nemi jin ta bakin waɗanda suka jagoranci wannan shiri amma hakan ya gagara. Abin da ya sa muka yi magana da tsohon shugaban Mofan wanda bayanai ya nuna da shi zai jagoranci shirin ga kuma abin da yake cewa. Sunana Sani Mu'azu. to ya muka ji da waɗannan rigingimu da suke ta kunno kai a masana'antar ku ta kaniwood alhamdulillah uh, ishu na rigima a kowace masana'anta ba kawai a kaniwood ba abu ne da yana iya faruwa ko tsakanin miji da mata akan samu matsala tsakanin iyaye da 'ya'ya akan samu matsala da wuya a ce wai za a samu al'umma an zauna ba a samu wani tashin hankali ba sosai dai da yawa idan hakan ya samu lallai a samu hanyar da za a warware kuma cikin sauki to bayanai sun nuna kai ne zaka jagoranci sulhun rikicin ali da adamu sai kuma muka ji abin ya sauya ko me dalili ban san inda aka samu bayanai cewa ni ne zan shugabanci abin ba ni abin da na sani shine muna da structure a ƙasa wato muna da kungiya wanda idan irin wannan abin ya taso lallai mukan ɗauki matakai na nemo yadda za a yi mu warware su kuma ko ni ne na shugabanci zaman ko ba ni bane an dai hada shugabanni na yanzu na mofan da kuma dattawa mu kenan da muka zamana mun taɓa riƙe shugabanci na ƙungiyar. kuma lallai na so a ce ina wajen dan da na yi alkawari insha Allah zan je Kano dan na zama na cikin waɗanda za su kawo sasanta wannan abin to amma Abdulkarim Muhammad wanda shine shugaba na farko ma kafin ni shine a karkashin inuwarsa aka zauna aka yi wannan zama to ko ni ina wajen ko ba na wajen idan Abdulkarim yana wajen ni ina ji kamar ina gun na biyun su shugabanci na mofan na yanzu da suka wato gabatar da yadda yadda za a towa al'amarin lallai sun yi abin da ya ɗauko asali tun zamaninmu kuma sun yi rawar gani tunda alhamdulillah an zauna kuma zaman ya yi kyau kuma a cikin zaman an yi kokari ba a tashi ba sai da aka yi yafiya aka samu sulhu a tsakanin waɗannan manyan jagorori na masu wasa a industry din da ali da adamu to ganin ba wannan ne na farko ko na biyu ko na uku ba da rigima ke ballewa tsakanin Ali da Adamu ko kana ganin nan gaba ba za a sake ba kuwa gani abin ya zame musu jiki? Wato daga shi Alinuhu har zuwa Adamu ba wanda ban san shi a matsayin tsatsan mutum ba. Dukkansu yara ne da sun taso sun zama manya kuma suna da tarbiyya. Kuma in ka dubi yanayin yadda suke suna da magoya baya masu tarin yawa. To ko a wannan rigimar kusan in ka duba ta baya ma kusan irin haka abin ya kasance. Ko a wannan rigimar lokacin da aka yi bincike a gane me yake kawo matsala tsakanin su abin da aka fahimta shine magoya bayan su su ne umul aba'isin abin da yake faruwa so da yawa abu ne zai faru wanda in su ne za su iya kau da ido to amma magoya baya da suke tare da su sai su ɗauki kankanin abu su yi ta ruruta shi kuma sha'ani na ɗaukaka ko farin jini wannan dukkansu sun san na Allah Allah ke ɗaga mutum Allah ke kai mutum wani waje da za a san shi har a dinga tutiya da irin ayyukan da yake yi sun san ba wani da zai iya wucewa gaba ya toshe wa dan uwansa daukakar da Allah ya mashi to amma idan ka bi ta magoya bayan su su a kodayaushe abin da suke so su nuna wannan yafi wannan ko kuma wannan ya danna wannan wanda kuma ba mutum ke yi ba Allah ke yi to ni ina kyauta zaton da Ali da Adam A Zango an samo bakin zaren wannan kara ni ina kyautata zaton haka ina kyautata zaton da wuya a sake bari dan sannan wannan zaman da aka yi an yi zama ne na keke da keke kowa ya faɗa abin da ya faru kuma dukkan su lura cewa magoya bayan su su suka taruruta magana ba magana ba har zo ta kai ga Adam Adam E Zango ya yi zagi har ta kai ga alinuransa ransa ya ɓaci ya tafi kotu to alhamdulillah yanzu shi da ya zagi shi Adam E Zango ya ba da hakuri shi kuma Ali da ya tafi kotu ya janye magana a kotu to a matsayin ku na manya ko akwai binciken da kuka yi kuka gano yake haifar da wannan yawan rikici bayanan da suka tabbata a wajen wannan zama wato abubuwa sun faru a baya wanda su magoya bayan alidin da magoya bayan adamu sun yi amfani da shi kuma yin amfani da shi da suka sai shidan ya samu gurbin da zai shigo ciki to daga karshe me sakonka ga yan fim ɗinku da kuma yan kallo da wasu da yawa sukan shiga faɗan ga mu masu shirya fina-finai lallai ya kamata mu dinga yi wa juna uzuri mutum dan wani ya maka wani abu ka yi saurin saurin ɗaukan mataki a hannunka bai dace ba mu fahimci cewa ko da yake sana'a ta haɗa mu amma banda sana'a muna da abubuwa da yawa da suka haɗa na farko wanda ya komai shine addini ga al'ada da dai sauransu yawanci an zama yan uwa zamantakewa ya sa an zama ɗaya to lallai mu dinga wa yan uwa uzuri in wani ya zo ya gaya maka cewa wane ya yi kaza ko wance ta yi kaza kafin ka yi saurin ɗaukan mataki a hannunka to don Allah a yi bincike kuma amfanin ganin manya kenan in an yi bincike ana ganin abin ya wuce da hankali ya ɗauka to a kai wa manya mu insha Allah in dai ya zo gaban mu ba za mu bari abin ya lalace ba za mu yi abin da ya dace ga yan kallo musamman yan kallo da suke ganin wane shine gwarzona wane shine zakara na da sauransu to Allah su gane cewa harkar fim ba harka ce da kai zaka zauna saboda kuri ko kirari ko wani abu ka daga wani ba Allah ke daga mutane ba wanda ya isa ya daga wani ba kuma wanda ya isa ya kwantar da wani sai shi Allah da yake ɗaga mu ya kuma kwantar da mu a lokacin da ya so waɗanda suke ƙoƙari suna ruruta fitina tsakanin 'yan wasanni su fahimci cewa mu yadda muke kallon abin ba haka bane ba wai sai an samu 'yan anshin shata suna wani kirari kafin Allah ya ɗaga shi ba in Allah ya ga dama sai ya ɗaga kowa in kuma stardom ko kuma tauraron wanda Allah ya ɗaga zai daina kyalli in Allah ya ga dama zai kwantar mun gani da yawa saboda haka a dinga dinga yin haƙuri da abin da aka gani Allah ya kyauta amin babu marmari kan soyayya mai yin soyayyo kiyaya don wata rana sai ya jinya ko in ce sai ya ji kunya zan yi mantuwa ba soyayya amma ni da kai kan iyana eh an ci amma. madalla bayan wannan rikici ya bayyana duniya ta ji wasu daga cikin jaruman masana'antar suka rika yin bidiyo suna sakin zancen san a zauna a gyara domin kawo ƙarshen rikici kuma a cikinsu har da ayatullahi tagi wanda ake wa lakabi da shugaban 'yan gaba gadi na kannywood ga kuma abin da yake cewa wanda ya gaskiya zan fito zan faɗa wanda ya rashin gaskiya zan fito zan faɗa wanda aka zalunta zan fito zan faɗa wanda ya zalunce shi ma zan fito zan faɗa kuma ba na goyon bayan kowane jarumi akan wani aiki na rashin gaskiya ina yin abin da ya dace ne wannan shine ainihin dalilin da yasa aka samun ah, ko kuma ce nake kiran kaina da shugaban yan gaba gadi na ƙasa baki ɗaya to burinka ya cika a matsayinka na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kira na neman ganin an samu jituwa a tsakanin Ali da Adamu kuma kana ganin ba za a sake samun wani rigima nan gaba ba idan aka yi la'akari da yadda suke yawan samun rashin jituwa a tsakanin su wato yaƙinin da nake da shi akan shiryawar Alinuhu da Adam zango guda ɗaya ne wato su wannan mutum biyun su suke da dama a hannunsu na su daƙila wannan rigimar iyanan ko kuma su bata ta ci gaba wato idan kika duba misali adam izango yana da mabiya yana da masoya alinuhu yana da mabiya yara da masoya to idan yau alinuhu ya ga wani abu wanda bai kamata ba ya tsawatar yi magana akai adam ya zango ga wani abu wanda bai kamata ba ya tsawatar yi magana akai to ina tunanin ba wani mutum da ya isa ya amfani da sunan adam ya zango ko sunan alinuhu ya je ya ci mutuncin wani ko ya zagi wani kuma shi rigima ko faɗa. yana farawa ne daga cin mutunci yayin da mutum biyu suke tafiya a tare za ki tarar suna da haɗin kai da yarda da juna da cewa duk matsalar da ta shafi ɗaya a cikin ta ɗaya ce duk wani abu da ya dangance ka ya dangance ni duk wani abu da ya dangance ni ya dangance ka to amma daga lokacin da mabiya ko magoya baya suka zo suka shiga cikin wannan al'amari sai ya zama ah, abin an kasa gane lissafinsa dama wani zuciyarsa ba mai kyau ba ce wani zuciyarsa mai kyau ce to wanda yake da zuciya mara kyau idan ya zo tare da kai zai ce a habawa ne ai ya kake tafiya da wani ai fi karfin sa habawa ne ya kake kaza da wani ai kana gaba da shi to wannan abun daga lokacin da zuciya ta fara yadda ta fara jin cewar eh abin da ake faɗa a kai na gaskiya ne ni ne wani na fi karfin wani to sai wani abu ya fara yadda shiga tsakanin ku na rashin jituwa to amma matsawar adam izango da alinuhu suka cire wannan suka yi rumobin duk wani shamaki na tsakaninsu da yaro da zai iya zuwa ya ce wane ya ce kaza ko wane ne kaza suka cire wannan to cikin yardar ubangiji za a zauna lafiya kuma ina da yaƙinin in allah ya yarda wannan shine shiri na karshe wanda za a yi musu wannan in allah da za a zauna lafiya duba da yadda mahukunta na kano suka ɗau mataki akan cewar eh, duwani wanda ya fito ya zagi a social media ko cin mutunci ko wani abu to za a nemi a ga an hukunta shi wannan abu ya yi min daɗi sosai kuma ina cikin wanda suke maraba da wannan tsari suke munna da shi wannan insha Allah mataki ne mai kyau wanda an ɗauka zai yi amfani. kuma a ci gaba da yada bidiyo akan zancen faɗan ali da zango ne dai aka saki wani bidiyon yaron da ake tunani ɗan aike ne ko yaron shago a kamfanin ado gwanja wanda ya zagi mai kama da gargadi akan alin da zango tare da ambaton sunansu kuma tuni wani ɗan kamfanin da ake kira da anas manyan arewa ya hukunta shi da bulala goma tare da sanya shi ya ba da haƙuri tare da sanya bidiyon a yanar gizo wanda hakan yi wa ɗaya daga cikin dattawan mofan daɗi wato dr as bello ya kuma yaba akan hakan gaskiyar magana na ji daɗin wannan abu da suka <coughs> da aka yi wannan wannan yaro domin kaga idan ma akwai wanda yake da shirin yin wani abu makofin abin da shi wannan yaro yi zai tsorata da yi da kai saki na biyu wato ba kamar magana da wani ta faɗa cewa akwai bukatan kowa shi ta yinsa kuma kowa tsaya matsayinsa rashin tarbiyya rashin da'a ya da cikin amurki bata wato a wannan masana'anta ta fina-finan hausa mutum ne baka san daga inda ya fito ba kuma san da inda fito ba ko ta za fara fim tarbiyyan tukuni ya ishi da gida tukun kamar da shigo cikin wannan masana'anta ba a sani ba kuma daga sashi sin ɗaya biyu ya ba ya burge gashi daga nan ya zama su fasta to dole da ma ga irin wannan abin da wannan yari tun daga waje ko ina ba aka zane shi kuma aka ce ba da hakuri ba da hakuri to in mara akwai wani wanda ke son yi abu makwabta ga an riga an yi tafka hanci kuma na ji daɗin wannan abu gaskiya ni dai a rayuwa wani abu an burge ni dan ni a mai disciplinarian amma da makaranta ne ni kuma ni mutum ne son ba da horo da kuma da'a a tafiya irin wannan kuma shi ma wanda ya wannan duka wannan zaniya Allah shi mushi albarka yagwa yan arewa kenan domin daman can ita ba bashi al'ada da kora ba naka bane dan makocinka idan bai ba daidai ba a matsayinka na makocin shi kai danka ne kana da ikon ka hukunta shi gwargwadon yadda ina za dan da ka haifa daga cikin ka to wancan ba Allah da ya zane wancan yaro ya burge ni kuma Allah musu albarka juna mu ba sansani sansani mai kushi nan gani sannan kuma nan bari daidai lokacin da nake kokarin kammala shirin ne nesar abokin aiki na da ke jos wato tasiru zakari ya samu tattaunawa da jagoran sulhu bayan kiran waya mara adadi ga kuma yadda hirarsu ta kasance na suna na salisu mu'azu ni ne national vice president na haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa wato motion picture practitioners association of nigeria mofan kenan eh, hmm. kai ne jagoran sulhu rigimar da ta tashi tsakanin ali da zango Shin me za ka gaya wa masu sauraro akan wannan batu na to a dalilin da ya sa na zama kusan ne jagora ba kawai matsayina na mataimakin shugaba ba su waɗannan mutane guda biyu da ali da adamu dukkansu akwai tarihi mai ƙarfi a tattare da ni da su kuma ko da muka je sulhun abin da na fara tuna musu kenan na farko shi ali lokacin da yake nan jos tare muka fara komai da shi lokacin da ya je na fara zuwa kano don yin fim Shi ne ya rubuta fim ɗin da na je na fara direct sannan fim ɗin shi na farko da zai fara yi sabani nashi na kan shi ni ya gayyata na je ya bani script na duba na yi aiki a kai sannan muka zo muka yi fim asali ma dai fkd ɗin da ni da shi muka zauna muka ta suna kamfanin shi kenan na akwai tarihi na yan uwantaka tsakanina da shi mai tsayi shi kuma adamu shi ma da ya sha'awar fim ɗin ni ne na ɗauke shi da kanan jos na tafi da shi kano tun yana yaro karami har ya kai ga lokacin da ni zan bar kano a na ce na dan danka shi a hannun ali to yadda aka yi su kuma suka fara tare kenan har shi ma ya kai inda yake na to duk lokacin da su suke rikici ni na fi shiga kwana sosai shi yasa wannan karan da na ga abin har ya kai ga kotu na ce to dole a zo a sayar da za a yi masalaha na kira su gaba daya tare da yawon shi shugabana abdullahi mai kano president din kenan na kira wasu gaba daya muka sa lokaci na ce mu haɗu a kano adam ya baro kaduna ali dama yana kano muka haɗu to yadda aka yi kenan dai sulhun ya aka samu dalilin yadda za a yi shi a binciken da kuka yi kun gano musabbabin tashin wannan rikici a tsakanin waɗannan jarumai biyu na'am mun gano abubuwan da suke haddasawa na farko dai tukuna dukkansu a gurin kowanne ya testifying cewa bai taɓa yi wa ko ɓatanci wa ɗan uwan ali ya faɗa adam ya faɗa amma abin da muka gano shine magoya bayan su Ah, da suke kira yaransu yaransu su ne suke haddasa duk wannan abin da yake faruwa tsakaninsu wanda shi ah, ali adam ya ce yaran ali ne suke zagin shi shi kuma ba zai sa yaran shi su mai da martani ba saboda haka tun da su daidai shekarun shi ne masu martanin shi ma sai ya shiga ah, social media din nan ya ta mai da martani daidai yadda suke gaya mishi wannan shine ainihin makasudin abin da muka gano yana haddasa rikici tsakaninsu kuma wani ƙarin haske za ka yi game da raɗe-raɗin da ake yi cewa ali ya ki janyewa da magana kotu da ya kai mm. saboda ganin kar saboda gaba mm. na eh, to a gaskiya ya ki janyewa da farko saboda ya ce abin da bai taba haɗa su da adamu ba da dai ana samun matsaloli friction here and there amma ba a taɓa kaiwa ga zagin iyaye ba shi abin da ya taba shi zagin uwar shida. da adam ya yi to shi kuma ya gaba abin da zai yi illa ya ɗauki abin zuwa ga kotu to wannan abin ya mara zafi sosai to kuma mutane sun ta kokarin ya janye din bai iya janyewa ba har sai da Allah ya sa muka iya zaunar da su kuma kowanne muka iya ba shi dama ya faɗi duk abubuwan da suke tare yake zuciyar shi dangane da dan uwan shi kowanne ya amayar to abin da ya burge ni shine shi Adamu din bai kasa a gwiwa ba wajen amsa laifin cewa yayi wa Ali laifi kuma ya and den muka ce mishi to tun da ka ka amsa cewa ka yi laifi to ku nemi yafiya a gurin shi shi kuma ali bin ya muslim dan uwa ya kokari shi ma ya yafe maka to inda aka fara samu bakin sulhun ma kenan tsakanin su yanzu an janye magana kotu ko tana da? an janye magana kotu kwamiti wanda su tafi tare da ali domin a je a tabbatar an janye ita wannan kes shi yasa ranar litinin da ake ta sauraren za a je kotu don abin da ya bawa mamaki ashe har tiket ma ake sayarwa na zama a kotun da za a je <laughs> so kaga ranar litinin din aka tashi kuma babu wani zancen zuwa kotu ko da gaske ne ali bai ji daɗin wannan sulhu da aka yi ba domin irin hotunan da aka rinka yadawa a yanar gizo wai ya nuna cewa an ganshi yana cikin bishi da kusata na <laughs> ali ya ji daɗin wannan sasantawan da aka yi gaskiya a diolitin shi ne shine da ikiran shi tun da aka ji dama a ɓace yake dole ne lokacin da aka ce an sulunta da ba tashi guda za ka ga mutum kuma ya canza yanayin shi ba to shi yasa a hotunan za ga shi kaman fuska shi a dan turbini kuma couple da da kallo yana kan aiki ne muka sa shi ya bar aikin ya saho so akwai gajiya a jikin shi da sauransu shi yasa mutane su ga fuskar shi kamar ba wai yaso bane amma tsakani da Allah sun yafiya tsakanin su sun gaisa sun amince kuma yafiyar da suka yi aka ce kar a yi ta na fuska ko na baki a yi ta na zuciya tsakani da Allah kuma da sun yi so I'm sure ya ji daɗi mun kafa kwamiti a take a lokacin wanda zai fara aiki a ranar cewa duk wanda aka kama shi ai wannan babu wani dan fim da aka yadda mishi ya shiga social media da aibanta wani dan uwan shi ko ya faɗi wani kalma mara kyau akan dan uwan to su wannan kwamitin su yanke mishi hukunci daidai da laifin da ya aikata to yanzu kana ga kwalliya ta biya kudin sabulu kenan akan wannan sulhu a alhamdulillah gaskiya an daɗe ma ba a yi abin da aka burge ni da shi kamar wannan sulhu da aka samu na tsakanin waɗannan jarumai ba wanda ya haifar da abubuwa da yawa na ce ya haifar da abubuwa da yawa wato kamar ya dawo da discipline ne a cikin masana'antar wanda da yana nema ya kubuce mana so sasantawan ya sa na baya da su su ma yanzu sun fara gane ashe akwai na gaba su kansu wanda suke ganin su ne jaruman nasu ashe akwai na gaba da su su ma so ya haifar da wannan eh, eh, discipline a cikinmu da kuma insha Allah muna fatan hakan ba zai sake afkuwa ba To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu tare da fatan alheri ga wannan masana'anta da jagororin da suka jagoranci sulhu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuka kuma jiyo muryoyinsu musamman ma dai tasu uzakari da ke Jos da sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.